لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه سبحانه وتعالى نحمده تعالى حمد المبتلين المذنبين القلقين الوجلين التوابين المستغفرين وهو الرحيم الودود يغفر الذنب ويكشف الكرب ويجيب المضطر إذا دعاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء صبور شكور رب غفور وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهو القائل الطاعون رجز العذاب يؤذب به من كان قبلكم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وقال وقصاناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون اعلموا أيها الإخوة بالله يعد من كمال توحيد المؤمنين أن يهون عليهم الصبر على البلاء والشكر على النعماء في السراء والضراء فشأن المؤمنين أن يفوضوا أمرهم إلى الله المؤمن دائما يفوض أمره إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بطل بالعباد والمؤمنون يسألون الله المغفرة والرحمة واللطف والنصرة ويعلمون أن ما أن في الصبر على ما يكره خيرا كثيرا وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا ولن يضرب قسر اليسرين يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والصبر أيها الإخوة هو حفظ النفس عن التسخط بالمقدور وحفظ اللسان عن الشكوى وحفظ الجوارح عن المعصية حفظ الجوارح عن المعصية حفظ الجوارح عن المعصية فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه نعمة واستحالت البلية في حقه أطية وسار المكروه في جانبه محبوبا واتقوا الله عباد الله واعلموا أنه لا راحة في هذه الدنيا لعبد المؤمن لا راحة والله الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولا شفاعة في الموت ولا عيلة في الرزق ولا راد لقضاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا ولقد ابتلى الله سبحانه وتعالى الناس منذ بدء الخليفة ابتلي الأنبياء وابتلي أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام وكان الله يستجيب لهم يبتليهم يدعون الله تبارك وتعالى ويجيب لهم ويستجيب لهم وينجيهم من المحن والضيق لأنهم يرجعون إلى الله يفرون إلى الله لا يفرون من الله فالإنسان ضيف ومرتحل لم يبق لنا إلا أن نغتنم الأوقات أيها الإخوة بالله اغتنموا الأوقات واغتنموا مواسم الخير والهداية يقول عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك فراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك حديث صحيح قال الباري رحمه الله ومن حكمة الله تبارك وتعالى أيها الإخوة في الله حكمته حكمته تعالى في في البلاء والابتلاء أن الله تبارك وتعالى لم يبتلي العبد ليهلكه والله إن الله تعالى لم يبتلينا ليهلكنا لا وإنما يبتلي الله العبد ليمتحن صبره وليمتحن عبوديته فإن لله تعالى على العبد عبودية عبودية في الضراء وعبودية في السراء فمن كان عبدا لله في الحالتين عبدا لله في السراء عبدا لله في الضراء قائما بحق الله في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبدا وهم عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ومن سنة الله تبارك وتعالى أنه يبتلي العباد أجمعين الله يبتلي العباد أجمعين مؤمنهم وكافرهم سواء في الابتلاء تقيهم وفاجرهم سواء في الابتلاء غنيهم وفقيرهم سواء في الابتلاء يبتليهم بالسقم في الأبدان ويبتليهم بالسآمة في النفس ويبتليهم بالنفس في الأموال والثمرات ويبتليهم بالفراق للأحباب وغربة عن الأوطان يبتليهم بالفقر ويبتليهم بالشدة ويبتليهم بالمرض ويبتليهم بالفاقة ويبتليهم بالأوبئة والبلايا الكثيرة امتهانا منه سبحانه وتعالى في بلدان مختلفة إلى غير ذلك مما يبتلي الله عباده فالصبر أيها الإخوة الصبر على أقدار الله صبر الأنبياء على الابتلاء صبر أيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين انظروا إلى أيوب عليه السلام عندما ابتلاه الله رجع إلى الله فقال لله تعالى يخاطب الله إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا حيلة له إلا بالرجوع إلى الله قال الله تعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نكبر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الذم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات انظروا إنهم عندما ابتلاهم الله كانوا يسارعون في الخيرات وثانيا يدعوننا رغبا ورهبا ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا هو السر وأشد الناس بلاء الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإبراهيم عليه السلام ابتلي بالنار ومفارقة الأهل والأولاد والدار فصبر ابتغاء وجه ربه فأنجاه الله من النار وجعل في ذريته النبوة والكتابة ومما ينبغي للأب أيها الإخوة في الله عند نزول البلاء الألف الابتلاء ونزول الأوبئة سنة من سنة الله وما ينبغي للعبد فكيف يكون العبد المسلم إذا نزل به البلاء وإذا نزلت به المصيبة أولا الصبر واليقين الصبر واليقين وقد قيل من قل يقينه قل صبره من قل يقينه قل صبره ومن قل صبره خف واستخف ولعبت به الأهواء كما تلعب الريح بكل خفيف ومن أراد الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة فليوطن نفسه عند البلاء يوطن نفسه على الصبر والرضا بقضاء الله والصبر على طاعة الله والصبر على معصية الله ومن أراد أن يقتدى في دينه فليتبع الأنبياء لأنهم لله أعرض ولله أصوح فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية وقوع كثير من الطاعون في العالم جملة من الطاعون في سنوات مختلفة وفي آونة متعددة يذكر فيها فكان من الطاعون الذي وقع قال فكانت جملة من مات في تلك الساعة سبعين ألفا في كل يوم يموت سبعون ألف في كل يوم والمقلل يكون عشرين ألف ثانيا مما ينبغي عند نزول البلاء الفرار إلى الله لا الفرار من الله الفرار إلى الله لا الفرار من الله يقول الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين لكن الناس اليوم سبحان الله والعياذ بالله أعاذنا الله أجرنا الناس اليوم يفرون من الله لكورونا فيروس يفرون من الله فلنعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وأن ما أصابنا لم يكن ليصيبنا ثالثا معرفة ما أعده الله تعالى لمن وقع في البلاء والوباء معلوم أن من صبر فيها من صبر فيها فله الأجر ومن مات فيها مات شهيدا رابعا أخذ الإجراءات الوقائية اللازمة منها أن يجتنب المصاب الناس وليبتعد عنهم ولا يخالطهم وكذلك الاحتفاظ على النظافة العامة والخاصة من الأمكنة والأبدان خامسا التقرب إلى الله بالأدعية وكثرة العبادة بالتضرع واللجوء إليه بجميع أنواع القربات واجتناب إشاءة الكذب والخرافات بين الناس وأخيرا نوصي أولياء الأمور جزاهم الله خيرا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في حماية أرواح البشرية ونشر الوعي والاطمئنان بين الأمة لا تخويفهم لا نخوف الناس لا يأتي كل من هب وتفى يتكلم يخوف الناس يقول الكذب ويعتمد على الكذب ما نخوف الناس يجب علينا أن نشيء الاطمئنان بين الناس لا نخوفهم لا نخوفهم فبعض الناس الآن يدخلون وسائل الإعلام يخوفون الناس كل من دب ودب يأتي يخوف الناس ويزعزع الطمأنينة في قلوب الناس ونوصي الذين يعملون في وسائل الإعلام العامة والخاصة أن يتقوا الله فيما ينشرون ويبثون هناك أكاذيب تنشر في هذه الآونة فاتقوا الله عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من أيها الله تبارك وتعالى لإمام إيماني يا قريمنا lafiyar mu ya kuma kula da mu a duk inda muke muna tuba zuwa gare shi tuba na masu ƙanƙan da kai da nuna gajiyawa ina ce da babu abubuwa cancanta da gaskiya sai Allah shi shi kadai kuma nan Muhammadu manzon Allah ne kuma bawan shi ne shine wanda yake faɗa cewa annoba wata azaba ce Allah yake saukar da ita kuma ya saukar da ita ya yi azaba ga al'ummomin da suka gabata saboda laifi da ce annoba azaba ce da Allah ke saukarwa yana azabtar da wanda ya dama a lokacin da ya dama. Ɗan wana ina so na tunatar da mu fadin Allah tabaraka wa ta'ala na dawo da mu kan hayyacin mu da mu Allah ya fada cewa za mu jarrabe ku da tsoro da yunwa da tawayar dukiya da mutuwa ta yaya da rayuka amma sai Allah ya ce a yi bishara wa masu haƙuri da ƙarshe Allah ya ce za a yi jarabawa amma su waye masu cin nasarar jarabawa masu haƙuri wannan aya su ne waɗanda idan musiba ta same su abinda suke yawan cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba jami'i tafasir da maganganu a ce kaza a ce kaza a ce kaza wallahi wannan ba zai kai mu ko ina kaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga Allah muke kuma gare shi muke komawa duk wanda ya mutu Allah ne kashe kuma wurin Allah zai koma to wanda zai koma wurin Allah ba sai shirya ba ɗayan biyu ne ko ka mutu a gadonka ko ka mutu da cizon sauro ko ka mutu mota ta kashe ka ko annoba ta zo ka mutu dole ne sai ka mutu wa bashir as masu hakuri ana so mu zama masu hakuri akan duk musiba idan ta same mu hakuri kuma da ma'anar hakuri Allah ya ce mun rarraba mutane al'ummomi al'ummomi mun rarraba su akwai salihai akwai waɗanda ba wannan ba yace kuma muna jarraba mutane bil hasanati was sayyi'at mukan jarraba mutane da kyawawan abubuwa mukan jarrabe su da munana menene hikimar jarrabawa shine la Allah ya rji'una dan su koma gare mu ashe manufar saka jarraba manufar jefo annoba cikin al'umma shine a koma da Allah ba a guji Allah ku sani ya koyan uwana yana daga cikin cikar tauhidin mumini sai ka ga Allah ya sa masa haƙuri in bala'i ya zo ya same shi duk mai imani wallahi idan bala'i ya zo masa haƙuri yake kuma yana yin duk sanyin da zai akwai tsoron firgicin amma sai ya bawa kansa haƙuri Wani yana cikin imani kuma ya yi wa Allah godiya a wani yanayin da yake ciki baya zagin Allah baya kai kukan Allah komawa yake ga Allah duk tarihin duniya rubuce-rubuce da malamai suka yi akan annoba idan ta samu mutane a yare na musulunci shine cewa ake mutane su koma ga Allah wallahi babu wani magani da yafi wannan wallahi inda kuna da maganin ai da kun yi a gwada koma ga Allah a gani haka suka ce a koma ga Allah shi ma Qur'ani cewa la'allakum yarji'un wa nabluhum بالسيئات بالحسنات والسيئات او تعال من جربك ده الجيري ده فتنه ده مو كوما جريش شان المؤمن ينا فول الامر من سنه الله دم ايماني ان بلا يجوز شيء من الامر الى الله لا حول ولا قوه الا بالله kuma yana neman gafara daga Allah ka ta neman gafara dan baka san me zai faru ba yana neman lutsufi da tausasawa daga Allah kuma sau da yawa wani lokacin mutum zai zo yana kin abu wani abun alheri ne gare shi ko zo yana son abu wani abu kuma shirin ne gare shi duk nasara a rayuwa tana tare da haƙuri in dai kuna so ku ci nasara sai kun yi haƙuri wa Allah annasar ma'asabu lalle cin nasara yana tare da haƙuri duk wanda ka ga ya nasara a rayuwarsa to ya yi haƙuri dole dan gaggawa baya cin nasara kuma dubbakin ciki yana tare da buɗe insha Allah duk inda abu yi kunci idan ba ka amru tasa in abu yayi kunci ya kunci dole buɗewa zai wallahi za a daina corona virus wallahi sai ta zama tarihi kuma za a warke tas insha Allah ta'ala abinda ake so ku kyautata wa Allah da so corona virus ba tashin kiyama ne. za ta ci wanda za ta ci to amma mumini ana so ya zauna akan imaninsa karka yadda su kada maka imaninka kuma kai ta addu'a don addu'a ka tana da tasiri wajen kawo da dukkan wani bala'i da ya zo kan ku bari ka ku manta da Allah lokacin da musifa ta same ku ka ta sauraron tafasin da mutane bayani wani ya ce kaza wani ya ce kaza duk ma sai ka lura ma ka ga mutane ma gaba daya ma manta ma da Allah kun kowa mai dabara kawai sai zai faɗi dabarunsa kawai da wahala ka goni ya zo ya ce a koma ga Allah sai dai a tafi ɗan waye ko an faɗi dabarar duniya sai an hana da Allah mu a aƙidar mu musulmi ba mu taɓa cin nasara akan wani abu ba mu koma ga Allah ba kuma wannan riba ce na a yi wa mutane wa'azi su koma ga Allah koma ga Allah shi yasa ni bala'i sai ya juya ya zama alheri gare shi hasara sai ta zamanto riba a gare shi ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah ku sani fa rayuwar duniya nan mumini bai da hutu gaba daya yasa annabi ya ce duniya kurkukun mumini ne aljanna kafiri ne kuma wallahi tallahi mutuwa ba a mata ceto babu dabara ga mutuwa ba wayo kuma ba wani wanda zai je ceci wani akan mutuwa mutukan lokacin ku ko lokacin ka yazo wallahi sai ka babu wani dabara kuma akan arziki ba wata hila in Allah rubuta ma zaka arziki zaka yi in kuma bai rubuta ba duk hila da dabara Allah ba za arziki ba kuma wanda ya sai da kaddar Allah la rabda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi ba a juyar da kaddar Allah kuma ba wanda ya in Allah ya ce wai dan me yayi kuma abinda Allah yake so shi zai kasance wanda baya so kuma zai kasance ba a ƙarƙashin tafsirin aya ta cikin surhul baqara da Allah ke cewa alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum har zuwa ƙarshen aya ibn kasir yana bayani Allah ya masa rahama a cikin tafsirin cikin kuma al-bidaya wa nihaya yace akwai wata alƙarya da aka yi wata al'umma da aka yi wata alƙarya sunanta dawar dan dawar dan dawar dan Allah ya zarrabe su da wata annoba a ƙasarsu a su annoba tun a wancan lokacin mafi rinjayen mutanen wannan gari na dawar da duk suka haɗa kayansu suka gudu suka bar garin saboda annobar da ta faru a cikin wannan garin kar kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama mana doka akan annoba duk inda ake annoba kar a ji kuma wanda suke cikin ta kasu fita su shiga wani guri da suka sai ya ba sai su nemi magani su nemi tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah da ikon su cikin jarrabawarsa su din suka gudu wanda suka zauna a garin kuma duk suka mutu wasu kuma suka kubuta wasu suka mutu wasu suka kubuta yayin da Allah ya dauke annobar sai suka dawo garin su lami lafiya sai su wanda suka zauna sai suke cewa ka lalle abokananmu waɗanda suka fi daɗin nan sun yi dabara gashi sun je sun dawo ba abin da ya same su muku mun yi jinya mun wanke nan gaba in wata annobar ta sake tasowa mu ma sai mun bar garin nan gaba ki ɗaya mun fita ba za mu zauna a ko ko mutum ɗaya bai zauna ba guduwa za mu kamar yadda waɗancan suka gudu suka je suka dawo lafiya suka ce in dai annoba ta sake faruwa to sai mun yi haka Allah da hikimarsa sai Allah ya sake jarrabar su da wata annobar kaga ake ba yau kaɗai ya kamar yin annoba ba an yi annoba daban-daban kuma kala kala kala kala annobar ta sake fadawa cikin a wannan lokaci adadin su a wannan lokaci ibnu tafsir yake cewa sun kai mutum dubu talatin da wani abu a ƙauye guda ɗaya suka tattare kayan duk suka gudu suka bar garin ba kowa a garin suka je wani fari suka je suka zauna mai fadi suka zauna sai Allah ya turo wani mala'ika a ƙarƙashin wajen farin da suka je sai Allah ya sa wani mala'ika ya kiraye su tun daga saman su har ƙarshen su yace da su mutu duk ku mutu duk mutu tun da ba ku yarda da kaddara Allah ba ku gudo daga can kuka dawo nan annoba ta sauka gare ku ba ku da kaddara Allah ba kuka ce za ku yi dabara ku yi waye ba koma ga Allah ba ku koma abinda annaba mu suka ce mu ce musu shine Allah ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim kaji wa hum ulufun hadara al-maut dubbai ne suka fita don tsoron mutuwa fa qala lahum Allah mutu Allah ya ce ku duk mutu da harshen mala'iku ya musu sai mala'iku annabi wannan zamani ya zo ya ga su gahugoki sun mutu yana ta mamaki aka ce yana ta zubar da hawaye yana ta kada hannunsa kamar yadda ibnu kasir yake faɗa sai Allah ya masa wahayi yace kana so mu nuna maka yadda zamu rayar da waɗannan Ya yace eh. Shi ne Allah yace summa ahya sai Allah ya raya na ka mana wannan kissa ne dan nuna mana an taɓa fa samun annoba ba ɗaya ba biyu ba daga nan har magariba sai mu ta bayanin annobar da ta faru a musulunci to abin da ake da bukata malamai su yi mutane bayani idan annoba su zama mutane ne kamata a yi su saurari malamai su gaya muku hanya ba wai kudu kowa ya je ka kido kayan da ya dama ba me ya kamata a yi ɗaya kenan Allah ya jarrabu annabawa Allah ya da tun da Allah ya halitta yake jarraban mutane ba wanda ba a jarrabarsa kai babu wani dan adam da zai rayu a bayan kasa ba a jarrabe shi ba dama rayuwa ce dole kawai tana cikin ibtila'i tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dama Allah ya halitta mutuwa da rayuwa ne zai ya jarrabe ku ga waye fito kyautata aiki a cikin to su din da annabawa magabata idan an jarrabe su sai su koma ga Allah in sun koma ga Allah sai su ta kiran Allah su ta kiran Allah su ta addu'a su ta addu'a su ta addu'a sai kuma Allah ya amsa addu'a sai kuma ya kubutar da su daga jarrabawa ku sani shi dan adam da kuke gani bako ne matafiyi ne ko ya zauna koyi kuma mu zaman lafiyar mu shine mu yi koyi da waɗanda suka gabace mu don su suka fi mu albarka suka fi mu kusanci da Allah a wa mutane su koma ga Allah ana ganin ana mutuwa amma ana ta sabo me yasa ba za ka mutane sawa Allah ba kowa yana tsoron corona virus kowa yana tsoro amma mabarnan sa suna barna yan luwaɗi suna ta luwaɗi ta suna ta zina duk kasashen da Allah ya garbe su wani abu ku duba tarihi billahi azim waɗanda abin ya fara musamman ƙasar China ku duba abin da suke yi musulunci manta kuke yi ku duba abin da ke yi addini sai Allah ya ɗauro musu wani abin kuma ya zai fara nuna musu hukunci tun a nan duniya da musibar da zai mace kyale su kaɗai ba sai ta ba ta gama san musulmi idan da albala ya yi musali wa tsare dama idan bala'i zo yana shafar na kwarai da na banza duk wanda ya bar farna ana yi bai magance ta ba in bala'i ya sauka sai ya yi shi shi ma kama duk wannan ba shi ne ba muna so mutane su gane meye hikimar yin jarrabawa Allah yana jaraba mutane wallahi ba zai halakar da su wani wallahi yana jefa su cikin annoba ne don su ƙara yin tunani su review rayuwarsu su kyautata alaƙa da ubangiji wannan shine yare na musulunci da musulmi yake iya bai da yare Allah baya yin jarrabawa zai halakar da mu yana son halakar da mu ba sai saki ruwa ba zai halakar da mu yana son halakar da mu ba sai saki iska ba dukun shi amma mutu yana son halakar da mu ba sai shi jama'a ba akwai wani zai ce Allah dai me sai yi to ba hikimar jarraba bane wai a halakar da mu ba haka bane ba a'a ibtila'i dan a gwada mu kuma lalle mu gyara laifuffukan da muke tsakaninmu da ubangiji tabaraka wa ta'ala shi mumini kuma yana yi wa Allah bauta a cikin kunci a cikin yalwa kada ka yadda ka rabu da Allah dan kashi da kunci duk wanda ya zama mai bauta Allah halin kunci halin yalwa halin so halin ki to wannan shine Allah yake ya isan masa alayhi sallahu alaihi Wasallam. su ne bayan Allah waɗanda shaitan bayi da rabu a kansu wallahi amma wallahi ana samun jarrabawa ta faɗo shaitan ya zai faɗa kanmu ya ta jefo mana musiba ba ga muna gani ana cikin wannan bala'in ba wasu shirke kuma sun fara yaɗa shirka wai an yi mafarki da annabi wai ya ce a buɗe suratul baqara wai za a ga gashi in an ga gashin wai a ɗauka a da gashin a sha gashin kazanta gashin datti kuma dan wulaƙanci kuma a suratul baqara kullum mutane saboda rutsun hankali da rutsun tunani wai sun dauki wannan abu wai mata su fara zuwa suna ta buɗe shi shaidan yana zuba musu yana zuwa musu gashi a qur'anin su shikenan suna ta jika gashi suna sha subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan wannan mutum kuma ga shirka to kya zo ki je ki sha gashi kuma ki mutu ƙarya ne wannan magana ƙarya ce ba wani gashi a surar bakara ƙarya ne kuma in ma akwai gashi shaidan zai iya sa maka gashi ya nuna maka shedan da aka ba bashi dama ya gudana a jikinka kamar yadda jini yake gudana a jikinka inna shaytana yajri min ibn adam halin majra ad-dami me sa mutane kuke manta abala ta'qilun mutum bala yanzu sai manta yau akwai abun mamaki dan shedan ya sa ma daki a qur'ani ko a gidan ko a fulanka nawa ya yayi dan ya halaka ku ka duba ku shedanki shi ne mafarkin Beke annabin ya ce karanta surar bakara don maganin coronavirus ba wai sai annabin ya ce wai wai ya jika gashi ya sha ai daga ji mata san ba annabin bane ya maka kuma waye kai da zaka yi mafarki ka tuka da annabi ya ce ma ai kaza wannan sunan magana magana banza kuma ƙarya ce kuma ta cika da aƙida na kashe shi tun daga nan complete wallahi in kai aiki da wannan wallahi wallahi ya ci da da ka da ka Mana malam da ilimi wata mai zuwa makaranta mu ga malam wannan al'amari ba mu gane ba ni ba na buɗe qur'ani guda bakwai a gidana na ga gashi zaki ga dubu bakwai ba. za ku zo ku faɗa mana hanci ku faɗa mana imani ku tashe mu da san asali amanna bi ayyi rabbina muna kan imani da Allah ba sai a addu'a ba ba sai a karanta qur'ani sai a ce wai a ga gashi ba daidai bane to duk wanda yana daga cikin ibtila'i musibar da za ta iya samun dan adam yayin da Allah ya fada ya jefa cikin jarraba in bai rike sa ba ku yi hakuri annabawa Allah ya jarrabe su Allah ya ba mu labari wanda su kowa fada cikin ibtila'i jarraba annabawa din ya buga mana misali rayuwa akan jarraba ne ga annabi ayyuba ciwo ya kama shi malam sai da duk aka guje shi malam amma wallahi da ciwo ya samu annabi ayyuba ya ce malam ciwo ne ya same shi malam mara daɗin ji in kana karanta tafsirai da bayanan malamai ba shi an gani duk da cewa shi annabi ne wallahi malam ya daga hannu yake anni masani yabbar ya Allah ciwo ya same ni wata wanta akan wani Allah ba da wani ba kai ba wallahi ku daga hannu ku ce kurar ba ya same ni ku Allah ba baka da wani ka da kofa da wani ba shi kuma wa anta alhamdulillah a cikin Allah ce ya fasta jabna lahu فكشفنا ما به من ضر muka amsa مك muka yare mai damuwa ko me yasa ba zai Allah ba mutum yana da bai da tunanin kansa kawai sai yana jiran kasa kaza ta yi kaza ni ma kaza zan yi ko irin tsarinsa ya dace da wata kasa ko bai dace ba dabaru wayo tunda muna musulunci muna sallah a yi mana bayanin tsarin Allah in musiba ta same mu duka waɗannan annabawa ne da Allah ya jarrabe su ya kawo zakariya da isma'ila da idrisa da zalkibul ya ce dukkan su minas sabirina hakuri suke ga baki daya mun shigar da su cikin rahaman mu kuma suna cikin salihan bayi ga annabi yunusa annabi Yunusa fa wa'azi ya zo yayi wa mutanen sa wa'azi wa'azi wa'azi suka ki tubu wa'azin sa ransa ya bashi yace yayi fushi ya tafi yaje ya hau jirgin ruwa kwale-kwale ka duba jaraba ubangiji ga aikin da Allah ya sa shi a matsayin sa dan adam sai yayi fushi sun ki bishi. sai dai hau kwale-kwale yana hawa kwale-kwale an hau tsakiyar ruwa sai mai jirgin kwale-kwale ya ce jama'a an yi obalo lodi ya yi yawa dole sai an rage mutum ɗaya in ba haka ba duk zamu alaka gaji kowa ya rubuta shi ma annabi Musa ya fita a fita ba ɗaya fita ba aka ki fita aka ce to ai qur'a ana yin qur'a sai ta fada kan annabi Yunus ka duba jarrabawar Allah da Allah ya tashi jarraba sai jarraba masoyinsa ina muku bayani ne babu mamaki don coronavirus ta shiga Madina ta shiga Makka ta shiga ko ina Allah ya jarraba annabawa ba mamaki a ciki laysa bi gharib dibbin ka da Allah Allah sai jarrabe ka ba ka ga ake ba gaban kasa na kaza shi ma ya mutu ko mataimakin sa ya mutu ko ya kama shi likitan da yake duba mutane shi ma sai ya mutu ba mamaki ibtila ne daga Allah malam sai kuna ta fada annabi Yunus ya ce to nan na dauki kaddara Allah ko shin nake so su gane in jarraba ta dauka dauka kaddara Allah kullu sai ibn juma a cikin ruwa tsakiyar kogi Allah da su da ya ya da kaddara sai ya turo wani kifi kullu sai ya haɗe shi kullu sai ji shi yana cikin ni'ima sama da jirgin ruwan amma fa shi a cikin cikin kifi me ya na Allah يسأل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بابا أم بوتان أنت يا الله أم بوتان أنت يتبدأ بريك للينا تتنشيشون كي ما أنت سوى السلوك تجاه الله كذا لشانك والله تلاه من الله نشكم لألا جربين دولة أما كان فيه لا إله إلا أنت يقومه sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yace fastajabna lahu wa najaynahu min al-gammi muka amsa wa annabi Yunus muka kubutar da shi daga wannan bugun al-gammu shine bacin rai mai tsanani muka kubutar da shi yace kuma wa kadhalika kamar yadda muke haka mun ji mu'mini duk wani mu'mini muke kubutar da shi me yasa ba za mu koyi da shi ba dan uwana daga cikin abin da ya kamata mai da hankali a kansa idan ba za a iya same mu su ne abubuwa kamar haka na farko a yi haƙuri ku yi haƙuri a gaya wa duniya sai haƙuri da musulmi da kafiransu a yi haƙuri wannan coronavirus ɗin a roƙi allah allah ya yi amma kuma ku ci gaba da bibiyan rubutun masu rubutu akan sababin faruwar ku gani haka kurin allah ya sako ta koko akwai wani sun'i na ɗan adam babu wani kulle-kulle a bayan ƙasa babu wata manufa haka kullum aka wayi gari aka yi ana yin sa labarin baya faduwa ba a fada mu je mu ta addu'a musiba dai ta sauka sai dai Allah ya yi mana amma muna kan shi ne wallahi ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta mana kullum fi mana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah fa al-mu'min ku haƙuri kuma ku zama masu yaƙini malamai suka ce duk wanda haƙurinsa ya kaɗan in dai mutum ya yi haƙurin in dai idan idan mutum ya yaƙininsa ya kaɗan baka da yaƙini ga Allah to haƙurinka zai kaɗan idan kuma ka samu ƙarancin haƙuri to hankalinka ma kaucewa yake daga jikinka sai ka ta hauka kuma lokacin ne soye-soyen zukata za su yi ta wasa da kai duk wanda yake son kubuta a duniya da lahira to ya koya wa kansa haƙuri in bala'i ya sauka kurin ku yi haƙuri ku yi haƙuri akan bin Allah ku ce wa Allah da'a zai yare muku ku yi haƙuri ku daina sabawa Allah ku ta haƙuri duk wanda yana sabawa Allah ya amfani da wannan damar dan Allah ya daina yi insha Allah Allah zai yayi mana sai ba mun haɗu mun haɗa ƙarfi mai saban Allah ya daina mai bin Allah ya ƙara amma zo ana cin abubuwa makarnata suna barna ba a daina sake ba ba a daina zina ba ba a daina shan giya ba ba a daina kaza ba ba a daina zuwaɗi ba azzalimai suna ta zalunci ƙarayi suna ta haka masu mugun hali suna ta mugun hali masu mugun nufi suna ta mugun nufi a'a ku yi haƙuri kuma ku bi sirar annabawa abu na biyu ku koma ga Allah alqur'ani cewa in musiba ta mai ku firru ila Allah ko ku firru ila Allah ku koma zuwa ga Allah kar ku ji Allah ina so ku gane wannan corona virus a duniya ba wanda ta fi shafa irin musulmi wallahi mu muka fi cutuwa saboda ba komai ko ba komai an cuce mu yanzu ba a umra kuma aikin umra da azumi ma Allahu alami sanda kashin maka billahi azimu ba lalle bane tarawih da tahajjudin da ake a masallacin harami bana na makka da madina a yi shi ba lalle bane sai in abin da Allah muna fatan Allah ya kawar akwai musibar da ta wuce wannan akwai musibar da ta wuce limamin harami yazo yana sallah mutum biyar shida bakwai a bayansa malam su din magalibin su masu shara ne akwai bala'i a tarihi an yi wannan a ce karabkatar gaba ɗaya harami maka wurin da wasu za kowa malam wani wani bala'i ne wannan wannan wani irin musiba ce akwai musibar da ta wuce ladai yazo yana kiran sallah hayya ala salah hayya ala salah yana sallu fi rihalikum kowa ya sallah a gida akwai musibar da ta wuce ni ina jin tsoro kana jin tsoro na malam mutane yanzu ba sa iya tari kowa da tari ya zo muke sai sai ya makale tari ba a yi saboda kaji a yace in mm, mm, matsa da gurin sa a masallaci mutum tari zai zo wa billahi jima'i yana jin tsoro yi eh. saboda an dauka din mai tari mai mai wannan abu ne wani irin musiba ne wannan aikin hajji shi'a'irul islam har an fara tunani ana lissafin ba lalle bane a yakin hajji kuma in ma za a yi adadi kaza ne kaza kaza ne za su in ma sun zo zan mutum kaza ne akwai bala'in da ya wuce wannan akwai bala'in da ya wuce yanzu a ce ana sanarwa an sauke sallar jam'i an sauke juma'a wannan juma'a da kuka yi fa da yawa yanzu akwai wanda ba su yi ta bai a nan najeriya akwai wanda ba su yi ta ba. to anan abin da muke so ku gani kun ga can an hana mu yin sallah an hana mu yin umara an hana mu aikin haji an hana mu aikin kaza to kuma yana cikin musiba mu ma din kuma mu zo nan yan salloli guda biyar din ma da zamu kuma a hana in abin ya fitura ya fitura musamman aka bar wa wawaye marasa hankali suna magana a ciki to wallahi sai sun hana zuwa dan din to sirrin ina so ku gane Allah duk bayan Allah na kware in musiba ta same su Allah suke matsa su koma me kun aje a ci gaba da yin addu'a to kuma sai a ce a bar wurin ibada kar ma a ji yanzu wasu suna nan a facebook suna ta yada da wasu suna ta tun kafin gwamnatin fata take dokar wata kungiya kamar su kan sun sanar da mabiyan su shugaban ya ce kawai sun soke sallar juma'a kawai tun dan gaggawa tun kafin ma gwamnatin ma ta ce a daina sallar juma'a shi da tarihin ciwon ma kwata kwata a najeriya ma mutum ba ya nawa ba to akwai yan gaggawa suna nan akwai yan rubuce rubuce kawai mutum sai shige shi jama'a su ke sallar jami'a ku jira ku bar masana masu ilimi da suka yi bincike na gaskiya su faɗa ni kuma ina ba da shawara dan Allah a samu haɗuwar kan malaman musulunci da likitoci da jami'an gwamnati a rinka zama a teburin fahimta kafin a sarye da mutane sallar juma'a ko sallar juma'a dan Allah dukkan ɗaukan mataki da zai kore wannan cuta abu ne mai kyau amma dan Allah a daina barin wani kawai ya zai zauna ya sauke gilasinsa kawai ce ai yanzu jami'an ma dole sai mun hana shi a bari masana dan Allah a bari likitoci wanda suka san illar abin wanda aka bincike kuma mu yanzu cewa duk arewa an a rediyo na ji ba wani gaya mun ba duk arewa gaba ɗaya babu ma jiha ɗaya da suke da a arewa injin ko na'urar da ma za ta iya gane kana da korona virus ko ba ka da ita billahi azim zazzabi mai tsanani ya kama ka sai su danna ka su tura ka yar gaya babu wanda wannan shi ne kamata gwamnaninmu na arewa da suke zama su wajabta wa kowane gwamna ya nemo ya nemo na'ura ya kafa a jiharsa a da asibitoci ana gwada mutane yana da muhimmanci bayan dakatar da zuwa makaranta to kuma ya kamata kuma sai a yi kokari su kasashen sai suka ce a daina zuwa makaranta aiki suka yi ba ba zama suka yi ba yanzu an ce yara su daina zuwa makaranta sun je sun zauna a gida sun fita bol sun je suna da gidan fim suna kallo me aka yi kuma nan ba a yi komai ba ba a yi sanitajin kasa ba ba a siyo na'urori ba ba a yi feshi ba ba a yi kaza ba da kuɗi kuma ɓarayi suna cikin cinye kuɗi so muna kira bayan an daina zuwa makaranta to a saki kuɗi a siyo na'urorin nan a can bi ana gwada mutane ana bin hanyar da za a magance wannan ba wai a can mutane ka su je makaranta kaɗai ba to kuma ya za da kasuwa ya za a yi da adadin sahu ya za a yi da lagos zuwa daga lagos zuwa kano ya za a yi da kaza ya za a yi kaza kun ga musibar nan babba ce fa babba ce yanzu target na biyu sallar juma'a target na uku sallar jam'i to magana kasuwa ba ita ta halatta aje shi sa nace ai aiki da ilimi kafin a saki doka ai aiki da ilimi a samu malamai su faɗi larurorin shari'a An annubobin da suka gabata da sun hana zuwa sallar jam'i annubobin da suka gabata da sun ce an sauke mutane sallar juma'a su yi bayani ne akwai shi kenan ya zama to yaran da ainihin wato bayani na malamai wannan yana da kyau kwarai da gaske kar a yi cikin hukunci ya kawai ba tare da bincike ba kuma muna insisting muna muna daɗa jaddadawa yanzu hatta lasa sati ba ɗana hatta wace ce wannan wanda annobar ta gabata ɗin galibin fa musibar ta kama sosai a Lagos ko a kaza wannan abun ana cewa yanzu a kudu akwai na'urorin wajen guda uku amma arewa ba ko ɗaya to me muka yi so ake ta zo ta ƙarar da mu gaba ɗaya wannan gyara ne ya kamata a yi ƙoƙari a gyara a samar da kayan aiki a samar da magani a yi sanitizing unguwanni a rinka feshi yara sun zauna a gida ba sa zuwa makaranta a yi gyara a bi duk inda za a bi a gyaggyara ko ina wuraren ƙazanta da tsafta duk a yi ta enlightenment ga mutane kuma a saki kuɗi a sayo na'urorin nan galiban na'urorin da muke da su a yafa ma ba ta gane corona ba ne ba zazzabi ne kawai wani yake to mun sauka daga jirgi an bar mu ne awa uku rana yana dukan mu ba dole an zo an gwada mu a ga temperature mu ta yi haiba ba ta sauka jirgi awa uku ana ana jira a ɗauko mutum hudu a gwada su ana dangwalawa a kan idan ka sai a ga temperature ka ta yi hai sai a ce ko matan, la'alla kana ciki yau duk a zo a gwada ko yanzu aka gwada mu duk sai aka samu temperature mu ta yi zafi a nemi kayan laifi, a tsare mana rayuwar mu mun sani wallahi gwamnati tana kokari amma akwai miyagu wallahi yanzu wasu za su zama masu kuɗi a kan wannan harkar Allah kun sani ku ɗan gida ne mun ɗan gida ne kar ta san kar Najeriya ce wani yanzu ya cire sai yanzu zai yarda to a saki kuɗin kuma a bi kuɗin a nemo mana kayan aiki a kare mana rayuwar mu Allah ya taimake ku sannan kuma yana da cikin abin da ya kamata mu kiyaye dukkan abubuwan da shari'a ta ce a kula da su ko zamani ya kawo bai saba shari'a ba dole mu yi aiki da shi an ce a kula da tsafta dole mu kula da tsafta wanke hannu wannan dama mu a musulunci akwai ka yi asuba ka wanke hannunka sau uku sau hudu sau kaza magariba ma azhar ma haka la'asar ma haka duk alwala an zaka yi ka wanke tsafta ne idan zaka shiga gida kai kaza kai addu'a al-idra'atu al-kawiyya al-lazima duk akwai su a musulunci ba ka zanta addini mu kula da su duk abin da hukuma ta faɗa ko likitoci suka faɗa a kiyaye a daina kaza a daina kaza mutane su kiyaye su kula amma muna kira ga hukuma dan Allah a daina bari kowanne ya cancanta da wanda ya cancanta ba a rediyo kuri ɗan kafa bayar yaɗa labarai sai a je a gayyato mutum da wani kowa ya zama malamin corona yanzu kowa kullum sai a je a ɗauko mutum kawai shiga intanet ya je brazil sai yi ita corona yi kaza take yi ai da kaza ma sai kaza malam fatawa kowa ma da fatawa yake kowa ma da corona ne da likita da wanda ba likita ba dan Allah ya kamata a sauƙaƙa mana a nemi masana rediyo yanzu shikenan kullum abin da ake yi ko da zuwa na je rediyo ina da program ni tarihin ba su hadisi ne aka canja min daga tarihin aka mai da ni corona haka ne ta bayani akan corona nan wallahi kowa kuma wani abun ƙarya ne su je su ɗauko labarin intanet na ƙarya su yada mutane tsoron da mutane daga nan kuma nake kira ga mutane da waɗanda suke ba da labari don Allah a ringa yi mutane alheri malam kuzuzu ta abin yayyawa yayyawa akwai kare ne a ciki saboda ba ahli takhassus ne wanda suke magana ba ba masana abin bane suke magana ba kowa ma malami ne a ciki yanzu bari ku ga muku na guda wallahi wani masani yake cewa yace kaga pneumonia din nan billahi lazim illa pneumonia ta fita corona ba ta cikin dan adam pneumonia mutum da wata kashi sannan kuma bincike ya tabbatar da cewa a Afirka duk shekarar duniya dan adam ya kai mutum dubu ɗari biyar yake mutuwa akan ciwon malaria ciwon sauro mu yanzu na duk corona duk tun daga disamba wani wata ne da aka yi duk mutum na wata kashe afirka sauro nawa yake kashewa hawan gini da ciwon suga nawa yake zubarwa kullum ina so ku gane akwai yaɗa propaganda a gini ta mutane abinda bai kamata kuma a sa mutane suna ta yi kawai shi sa nake a bar masana masu ilimi in kuka gigita muka wai ina za mu tafi ne ina za mu je kowa bai ji da kowa ba masu kama aka ce wai da kaji tana hamma sai ka kamar tsawon gefe haka ina so da Allah shugabannin kasashe kamar yanda a shugaban kasa ko mataimakinsa ko kuma wani jami'ai ko gwamnoni da Allah su rinka fitowa a kafafen yaɗa labarai suna gaya mutane bayanai na kwantar da hankali a kula a daina kaza a yi kaza a ba mutane kwanciyar hankali don wallahi mutum tashin hankalinta ya fi ciwon ma duk yanzu nan a gigice muke hannu da yake muku na wallahi a gigice nake akan wannan an fitar mu daga hayyacin mu wallahi na'am a samu mu kula da ka'idoji za mu yi ta wa'azi a kula da ka'ida a kula da doka amma a daina barin jahilai suna shigowa su zo suna ta jahilta da mutane suna tsoratar da suna gigita mutane su can wasu kasashen za ka ga abin suna yin su a cikin ilimi suna bincike suna sa magani suna kaza amma mu sai su hutu kullum sai su hutu injinan ma da za a nemo magani ba babu ba mu da Allah gyara mana so ya kamata kuma duk wanda yake da larura ya nisanci mutane wannan shari'a ce sunna ne annabi ya hana duk mai ciwo ya shiga cikin mutane duk mai ciwon da zai yaɗu cikin mutane ya yi nesa da mutane wannan daidai ne ba saba wa Allah bane ba ya yi daidai da shari'a kuma a koma ga Allah بالتقرب إليه دين أدوي دروقون الله تبارك وتعالى wannan shine babban magani bayan an kula muna goyen bayan أدين ذا أتا دن أتري sa dan أقول tsare wannan cuta a kori wannan ciwo a cikin al'umma اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين هذا الدين يا رب العالمين وقوموا يا سلام الله الله أكبر الله